ku danna mana subscribe ku danna liking ku danna kararrawa domin samun sakon littafin namu da zaran mun daura dogon buri kashi na hamsin da ɗaya a ƙarshen kashi na hamsin mun tsaya ne a inda dina take da na sani akan sakin da ta sa mijinta ya mata inda hajiya sa'ade take ce mata da na sani na bayan ƙeya kuma yanzu ta fara inda take ce mata ai ita ma ta ba da gudunmawa akan hukuncin da ta zartas a lokacin da ta matsa mijinta as ya sake ta. Yanzu kuma za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Ƙwarai ban musa ba in ji gwaggo Sa'adi, saboda na lura a lokacin kin hau kujerar naƙi, kin ki sauraron nasihar kowa, kuma wallahi ban taɓa tunanin za ki rasa mijin aure bayan kin gama idda ba. Yaya kuwa za ta samu mijin aure cikin sauƙi a shekarunta yanzu? nan na yawo bisa titi mazajen sun ƙi inda ma mijin naki mutuwa ya yi ya bar dukiya nan za ki ga kina ƙara idda maza sun yo a kanki domin kwaɗayin kuɗin gadon ki. Babba Hamisu ne ya shigo ya tsinkayi hiran matarsa da ‘yar uwarta yake mayar musu da jawabi. Gaba ɗaya suka kalli ƙofar ɗakin inda ya ja ya tsaya. Ba alamun zai shiga daga ciki kuma bai yi shiru ba ya ci gaba da sababi. Kar ki kuka da kowa sai kanki dina saboda idan mafaɗin magana wawa ne majiyinta fa sau nawa na kira ki ina miki nasihohi kan dagewa da kika yi sai mijinki ya sake ki har da nuna miki na yi na ji malamai na faɗin cewa duk matar da ta tsare mijinta ya sake ta ba za ta ji ƙanshin aljanna ba kika sa ƙafa kika shure cewan Allah ya amsa addu'o'inmu ta shekaru Dina ta sauko ta durgusa gabansa tana ba shi haƙuri tare da zub da hawaye. Ka taimake ni baffa, ka yi min rai saboda Allah ba domina ba, ka roƙe shi in koma ɗakina. Baffa ya ciro hannayensa da ya dogara hannu guda kan ƙofa ya ce, Kina labari ne ko tatsuniya Dina? Gwaggo Sa'ade ta ce, Da gaske take mana baffa, ka kuwa san da za ka tuntuɓe shi da maganar ba zai iya musawa ba. don kai ɗaya ka kai ga haka a wajensa. Alhamdulillah, in ji Baffa, da Allah ya sa na isa a gare sa, ke kuwa da ban isa a wajenki ba, ai kin ga baki ji magana ta ba. Ta sake sun sunkuyar da kai hawaye na kwaranya, na tuba na bi maganar ka Baffa. Ya nisa tukunna, da yake nadama ta zo miki, zan duba in gani, amma ban yi miki alkawari ba. Ta sake rabkewa da kuka tana gurfane, Shi kuma ya juya ya nufi sashen uwargidansa. Hmmm, jiki magayi kenan kenan. Dina, kina nufin Ubangiji zai ƙyale kiki zauna ba tare da ya jarabce ki da sakamakon izgilanci da kika yi ba? Tabbas idan ba ki gaggawar istighfari ba, za ki iya shiga taskun rayuwa. A can birnin London kuwa cikina ya kai watanni shida kuma ya fito ya yi girma duk da ina da ɗan tsayi kaɗan, amma girmansa ya wuce dukkan sauran. waɗanda na yi a baya yaran na rasuwa cikin ummi ne kawai ya ɗanɗara na sauran amma bai kai wannan ba ummi na kira sunan yata da ta yi min tsaye a zuciya kwanakin nan har mafarkinta nake yi onkul ya yi nisan kiwo ya tafi wani aiki a mastandam inda zai yi sati guda kafin ya dawo london an bar ni daga ni sai helen da tijiyar da ke shigowa kwanaki uku uku tana taya ni aikin gyaran gida da girki irin nasu da nake koyo saboda kwaɗayi irin na mai juna biyu, sai su Salman da ke zuwa makaranta su dawo. Ina ci gaba da karatuna na koyon aikin jinya kuma alhamdulillah duk da mun yi nisa sosai ban da matsalar komi karatuna na tafiya babu wani tangarɗa. A haka Allah ya haɗa ni da wata baiwar Allah da ta fi ni daɗewa a ƙasar Ingila ita da mijinta da yaranta. Mun haɗu da Hajjia Labiba a asibitinmu ta kai ɗaya daga cikin yaranta. gani na Bahaushiya ya sa muka yi sabo nan da nan bayan mun ɗauki tsawon mintoci muna musanyen labari. Nan take muka fahimci kusan halayenmu ɗaya ne na san mutane da zumunci. Mun ƙulla ƙawance da alƙawarin ziyartar juna tunda mun gano ba mu da wani tazara tsakaninmu sosai. Allah Allah nake onkul ya dawo in ba shi labarin sabuwar 'yar uwar da na samu. Ya dawo lafiya, ya ci abinci, ya huta tukunna a sannan na zayyane masa labarinta da na iyalinta. Ya yi murna sosai domin a halinsa yana ƙaunar duk wanda nake ƙauna balle hajjiya Labiba mace ce wadda duk wanda ya haɗu da ita zai so ya yi hulɗa da ita saboda kyawawan halayenta. Na ji daɗi da Allah ya haɗa mu. A wayar da muka yi da Na'ila na ji labarin kowa lafiya kuma ita ma ga ciki ga karatu. amma zan riga su haihuwa ita da Humaira. Allah ya kawo mu watan bikin yaran hajjiyata, wato Amira, Zainab da ‘yan riƙo, inina Hafsat. Ji nake tamkar in yi tsuntsuwa in gani a ƙasarmu ba domin komi ba, sai don in kasance kusa da ita domin a tunanina wannan lokacin ne ya dace. In tsaya in nuna mata nima ɗin ‘yar halas ce wajen ganin na yi dukkan abubuwan da suka dace don nuna ƙaunata a gare ta. shi da ban magana ban ya rinƙa mini, kuma na saka damuwar rashin zuwa na wannan gagarumin bikin. Na gaji na haƙura na babu yadda zan yi ɗin. Sai kuma tunani na ya koma kan wace irin gudunmawa ya dace in ba dukkan uwa da uba, ba domin sun rasa ba, a'a domin hakan ya dace in yi musu nima. Na tuntuɓi mai so na neman shawara ya ce me kike son ba da gudunmawar 'yar amana? Na kasa tsaye da zuciyata kan abu ɗaya mai suna. Saboda duk iya abin da na ƙudurta zan yi sai in ga already suna da fiye da hakan. Ya ƙura min ido na tsawon lokaci tukunna kana ya ce, kar tunanin ke tsaya akan kan wannan. Saboda duk samun mutum yana son a yi mishi alkhairi. Yawan dukiyar da mutum ya mallaka bai hana a yi mishi kyauta ko miƙan ƙanƙantarta. lokaci Aminatu kar ki taɓa tunanin wai don mutum yana da wadata ba lallai ne sha'aninsa ya tashi a bashi gudunmawa ba, saboda tunanin yana da shi. Za ki yi mamakin jin cewa ba ƙaramin daɗi su irin waɗannan mutane sukan ji ba in an yi musu alkhairi saɓanin tunanin wasu na cewa wataƙila su raina ko ma san ba su buƙata. Ko kogi ana masa yayyafi minat, sarkin gari ana kai masa kaiwa. ke hatta da shugabannin ƙasashe ana kai musu kyauta su amsa cikin farin ciki. Na ce ƙwarai onkul na fahimta kuma na yarda da hasashenka shi yasa a kullum nake ƙara alfahari da godiyar Ubangiji da ya haɗa ni da kai saboda duk yadda na kauce hanya za ka taro ni ka dawo da ni titi sabbal. Ya yi dariya amfanin zaman tare kenan mu rinƙa lura da juna abubuwan da suka dace domin ƙaruwanmu. mu. kafin ɗa ko ƴarmu ta fito duniya su ɗora inda muka tsaya. Ya karike yana shafa ƙaton cikina da ya ishe ni da motsi. A ƙarshe mun yanke shawarar aikawa da kuɗi ƙasar Dubai ga sajiyata da ke can wajen ƙarasa siyayyan amare. Na ce ga nawa gudunmawar kawai, shi kuma ya aika wa amininsa tasa gudunmawar kafin ya isa ƙasar Najeriya domin da shi za a yi ɗaurin auren da duk wata hidima ta bikin. tunda matsayi biyu yake ci ko uku wajen iyayen amara. Hajiyata ta ji daɗin alkhairin da na aika wanda tsakaninmu ne da ita ta bugo waya ta yi ta murna tana mana addu'o'i. Kazalika Abba, daɗin da suka ji bai kama ƙafar ni yadda na yi farin ciki ba. Zuciyata fal da murna na cewa mai sona, ashe haka kuke ji idan kuna aikata wani aikin alkhairi? mutum ya ji tamkar an gafarta masa dukkan zunubansa? Ya yi murmushi, mai diya kenan baki ji komai har sai Ubangiji ya kai ki matsayin da za ki hidimta wa maras galihu yayin da yake cikin tsanani da matukar buƙata lokacin za ki ji tamkar an saka ki a aljanna. Na ɗaga hannaye na sama, to Allah ka hore mana abin taimako. Ya ce ki rinka roƙonsa idan ya hore miki ya sanya ki cikin waɗanda ke iya ɗiban abin da ya ba su su ba wasu. Domin wasu da dama ba su iya kyautata wa wasu duk da ɗimbin dukiyar da Allah ya hore musu. Kin ga kuwa an yi asara. Gaskiya akwai su mai suna. Ai wani ji yake kamar tsokar jiki sai yake kwantala idan zai yi kyauta. Alhalin fa ba wayo ko da ya sa shi ma Ubangiji ya yi masa rufin asirin ba. Shi ya sa nake jinjina wasu hajiyata. Ashe zan zauna da irinka kuma. Ya lakata na? kai ki fara surutun nan naki. An jima ki shirya ma fita a kare siyayyar kayan babies domin in wuce wa Humaira da Na'ilan nasu. Su inna da Anta Aliya na ba hajjiya ki sautu a nemo musu kayan cin biki a ɗinka a Dubai da wuce musu da shi zai fi sauƙi. da a kai musu haka abinsu da wahalar ɗinki. Na buɗe baki na rufe dalilin da ya yi min nuni da in yi hakan da yatsansa. Ba zan iya kwatanta irin kulawarsa a gare ni ba, iyayena da duk wanda yake tare da ni. Haƙiƙa masoyin ƙwarai kenan. Na dai kasa daurewa na matsa na runguma mijina cikin matsanacin so da kyakkyawa. Na sumbace shi kafin in furta Allah ya biya ka da dukkan alheri duniyarka da lahirarka. Ya maida min martani, Allah ya sauke ki lafiya. A Najeriya, Sahajiya, Rahina da Salima sun dawo Dubai lafiya, ana sauran sati biyu biki. Shirye-shirye ya kankama kuma tuni 'yan uwanta na Kaduna sun hallara. Na jireɗima sai ana sauran sati guda za su iso. Na cikin gari kuwa su Anty Aliya, Inna Saratu, Inna Halima tare da sa'ubaida da Na'ila ba a basu a baya ba wajen zirga-zirga kullum gidan Hajiyar saboda da su ake tsara komi abu har gudunmawa kowa ta ba da nata gwargwadon ƙarfinta inda daga uwa har uban amaran suka ji daɗi suka kuma yaba matuƙa El-Mu'az ya iso Najeriya ana saura sati ɗaya biki, inda ya tsaya a Abuja bayan ya ziyarci gida ya yi wa ango Abdulkadir dukkan abin da ya kamata, yayin da matan baffa suka nemi ya ga kayan lefen da ya ba su kuɗi suka haɗo don sai wannan satin za a kai Sokoto bisa umarnin uwayen amarya Amira. Hakan suka rabu da iyayen ango Zainab da na gaba ɗaya sun yi itikafin sai an ɗaura auren kowannensu ango ya danƙa wa amaryarsa kayanta a ɗakinta. Ga El Mu'az sha'anin tsaka domin duka ɓangarorin yana da muhimmin rawar da yake takawa don haka ya dage tare da ƙoƙarin fita kunyar Kobi ya tafi yadda ya kamata saboda biki ne na masu jinyi, masu abin yi da kuma zuciyar yi. Biki ne na gani na faɗa na haɗaɗɗu masu aji waɗanda suke tafiyar da kobi cikin tsari. Dalilin kasancewar waɗanda ya shafa ma'abota ilimin addininsu ne da duk abin da ya koyar musu, kazalika ta ɓangaren ilimin zamani ba a bar an yi sha'ani an gama lafiya tun daga ɗaurin aure, yinin biki da wani. har kuma kai kowace amarya gidan mijinta lafiya tare da ɗimbin alkhairi da addu'o'i masu yawa daga bakin iyaye, 'yan uwa da abokan arziki. Amira za ta zauna a Abuja tare da mai gidanta don shi zai ci gaba da kulawa da wani ɓangare na kasuwancin Uncle El-Mu'az. Zainab mijinta ma'aikaci ne da Hukumar Zaɓe na ƙasa INEC amma za su zauna a Sama Road, Sokoto, birnin Shehu. Hafsat mijinta a garin Gwamna yake wato Kaduna inda yake aiki a ma'aikatar shari'a. Kamar yadda ta raba sadaka masallatai da makarantun Tsangaya ta almajirai tana buƙatar addu'o'i kan sha'anin da za ta yi hakan Hajiya Rahina ta sake fitar da abinci da kuɗaɗe ta aika gidan marayu domin godiyar Allah da ya ƙaddare ta da ganin bikin ‘ya'yanta da rayuwarta da lafiyarta. Aka kuma yi babu hargitsi balle tashin hankali an ƙare sumul alhamdu. El Mu'az bai bar birnin Shehu ba sai da ya dangana da Cancaɗi ya kai masa alkhairan da ya saba a dangin nono ya baro su suna sanya mishi albarka yadda suka saba. Daga can gidan surukansa ya wuce kai tsaye inda Babu Sani ya yi mai kyakkyawa da sassanyar dawan da ta ji nono, gindirmo daga gasasshen nama da aka baɗe da yaji mai kayan ƙamshi. Ga tumatir da albasan da aka yayyanka suka yi su cikin shago yana shan furarsa da nama hankali kwance suna hirar yaushe gamo. Kowa ya gan su, ba zai ɗauka wai mai kuɗi ne da talaka ba ko kuma a ce surukai ba saboda sau. abin tun Baba Sani na mamaki da ɗari-ɗari ya gaji ya saki jiki, shi ma suka shiga hirarsa sosai. Kana ya yi mishi jagoranci suka shiga cikin gida wajen Inna ta zuba hijabi tana 'yan noƙe-noƙe irin na kunyan nan ta surukunta, amma a hakan ta yi masa godiya sosai, ya ce ai ke da godiyar da can mata irin Aminatu. da na yi. Daga nan ina son in ɗauki auta Hawwa'u ta kai ni gidan inna Halima, sai gidan su Faruk, sannan mu wuce gidan Na'ila da wajen su Baba Hamza in gano wa matata sauran 'yan uwanta. Ai kuwa Aminatu ta wa. To biya mata za ka yi ma'azu? Inna Saratu ta ce duk da ta ji daɗin irin kulawar da ta ga. yayi dariya, kafin nan ma don Allah baba. aika a ɗauko mu ni da babanta zai amince mini ma wallahi da na riƙe ta baba sani ya jinjina kai wai anya ai daga kakanta halar da har uban ba na jin za su amince balle a zo ga uwar goyonta lallai kan abu ne mai wuyan gaske Amince wannan, sai dai ku yi haƙuri har allah ya cikin jimami ba yadda rai ya so ba el ya girgiza kai To ya za mu yi? Wallahi takan ba ni tausayi ne, ita Minat, musamman kafin zuwa ɗin nan, tana yawan tun. Baba Sani ya nisa, ka rinƙa yi mata nasihar danganar da aka santa da ita, ta ci gaba da yin yinta, tunda har ta haife ta. To Malam, ko za ka tuntuɓi Haladu da Batun, ka ji me zai ce? Ni ma na so in ba da shawara, in ji Elma. Hmm. Saratu rigima ce kwantatta kuke son tayarwa. Idan shi bai san halin Haladu ko na ɗan shi ba, nuna mishi a dai tuntuɓa a ji baba, idan ba mai yiwuwa ba ne dole mu haƙura cewa sirikinsu. Baba Sani ya ce, To, zan gwada in gani kafin ku dawo zuwa yamma. Sai da ya idar da sallar la'asar ya rufe shagonsa sannan ya tunkari gidan amininsa ya isko shi zaune kamar kullum ya sallama mishi. Baba Haladu ya amsa tare da faɗin, mu da yammaci, ya kasuwa?" Baba Sani ya zauna tukunna kafin ya amsa, "Kasuwa mun gode wa Allah, duk da bayan Allah na cikin yanayi. Ka dai bari wato halin ƙunci da talaka ya shiga cikin ƙasar nan ba ƙarama ba ce." Baba Sani ya gyaɗa kai alamun amincewa da furucin abokin zancensa. Shi ne kullum na tashi na yi sallah ban gushewa daga kan buzuna sai na yi ta godiyar Allah. Kwarai da gaske kuwa, ba ka sanin haka sai ka shiga cikin kasuwa kaga kayan nan burjik an baza babu ciniki sosai saboda yanayin da ƙasar ta shiga na rashin kuɗi. kaga duk da icen babu ciniki kamar da. Baba Sani ya ce Allah ya kawo mana sauƙi a al'amuranmu. Baba Haladu ya ce amin. ‘Yan dattijan suka ci gaba da hira irin tasu sannan Baba Sani ya gyara zama ya yi ta maza ya ce Haladu alfarma na zo nema wajenka. Shi ma ya gyara zama ya ce, Baba Sani, wane abu ne za ka buƙata a wajena wanda ban iya yi maka shi? Ya ƙara gyara zama, buƙatar tawa na da nauyi Haladu. Baba Sani, wato batun jikanyar ka ce ke tafa da ni. Ya washe baki yana dariya ya ce, Ho, ‘yan nema, ummi kenan kake nufi sarkin wayo, wato ina gaya maka Sani, Allah ya yi wa yarinyar nan wayo da kaifin hankali kamar wacce ta zarce shekaru shida. Baba Sani ya jinjina. Haka muke fama da ita. Wato kana jin batuna ko haladu? Alhaji Ma'azu mijin mahaifiyarta ce ya ce, in zo in nema mishi alfarma a taimaka a bashi ummi ta zauna a hannunsu. Baba Sani bai gama haɗiye miyau ba. La ilaha illallahu wannan cin fuska da me yayi kama Yanzu kai Sani, ka ga ya dace ka wanko kafafu ka zo takanas hankali kwance ka ce min fuska irin wannan? Baba Sani ya kalli Baba Haladu cike da mamakin jin kalamansa. Kamar ya watsa mu shigar washin wuta ya ce, cin fuska kuma Haladu? Sosai ma kuwa ya amsa a fusace. In ba cin fuska ba, kana yo min takakkiya ka ce wai ni Haladu in amince a kai jikanya ta agolanci kuma babban abin takaici wai ƙasar Nasara? in ya so ta tambaɗe a can. Baba Sani ya girgiza kai, ka ɗauki abin da zafi haladu, amma yaya zan yi wa ummi fatan lalacewa, ko ka min ce ni ma jikanya ta ce. Baba Haladu ya furzar da tukar goron da ke bakinsa ya ce, Ban yi tsammanin za ka iya aiko wani ba kan magana maras daɗin ji ba, balle a ce kai ne da kanka. Ka zo, sani gaskiya da sake To daman ban ce za ku amince ba, yanzu ma da ka ganni alkawari ne na cika don na ce mishi zan zo in same ka. Ai don ina mai tabbatar maka idan ya ji ɗan sauran mutuncin da ke tsakaninku zai kakkaɓe. Baba Sani ya fara fusata shi ma ya miƙe tsaye ce, daman Haruna wa yake gani da gashi, kai dai na ji amsar ka na gode. Ana haka sai ga Haruna sun ɓullo tare da Ila. Nan da nan mahaifinsa ya kira su ya ce, Haruna, ku ƙaraso nan ku ji, inda ake shirin ƙwace maka ‘ya. Ya ƙaraso da sauri, wace kenan baba? Ya tambaya. Baba Haladu ya nuna Baba Sani da baki ya ce, Tsohon surukinka ne ya taho, roƙon a baiwa mijin tsohuwar matarka riƙon ‘yarka. Haba, da jin haka sai ya tsalle waje ɗaya, wannan ma ya ci uban rainin wayo. To a zo a ƙwata idan shi ya haifa mini ita. Ile ya riƙe hannun amininsa. Nutsu ka kwantar da hankalinka Haruna. Babu wani lallami na da za ka yi ila, domin na gane amana ta Baba Sani ke son ci. Ya isa haka nan Haruna, kwantar da hankalinka, na riga na yanke maganar, na ce ba za a bayar ba. Baba Sani ya tsaya yana tunanin irin ƙiyayyar da ke tsakaninsu da Ummi da can. Ya nisa ya ce, in tambaye ku, Haruna ba kunya ya ce muna sauraron ka. can inda aka fito da kuka yi ba tare da tunanin komai ba Haruna ya harari ba Sani ya amsa ba gara a ce mutuwa Umi ta yi da a ce na baiwa babban maki na rukonta ba ko so yake ya nuna min shi mai kuɗi ne kuɗin banza dukiyar da ba a san hanyar da aka bi aka same ta ba Ile ya dafa kai saboda jin nauyin furucin Haruna ya kalle shi rai ɓace ya ce subhanallahi na gargaɗe ka da ka rinka tauna magana kafin ka furta Ya harari Ila, ka kyale ni in faɗi son raina, ko zuciyata ta yi sanyi. Haba, da me zan ji? Mata ko kuwa ‘yar tilan ‘yar da nake ma yake yunƙurin amshe min. To, ka je ka gaya mishi idan shi maye ne, na fi ƙarfin shi domin nama na da ɗaci. Baba Sani ya gyaɗa kai, ba sai ka yi haka, zai ƙara tabbatar mini baka da mutunci ba. Baba, ka yi haƙuri don Allah, Ila ya yi ƙoƙarin lallashinsa. Baba Haladu ya dalla wa Ila harara, kai ar munafikin Allah, me aka yi ga wanda za ka wa baki nan ka. Baba Sani ya kalli uba da ɗaya girgiza kai cike da takaici ya ce, Kai Ila, ba su haƙuri ka ji, Ka a shafa maka kashin kaji, ni kaga inda na nufa Allah ya kyauta. Baba Sani ya juya ya koma gida, Baba Haladu ya bi shi da harara, kana ya juyo kan Ila ya nuna shi da yatsa. yaushe ka zama bakin ganga ne, ko kuwa don ka ga ya samu sirikai masu hannu ya sa kake goyon bayan shi? Tuba nake baba a yau, Ila ya durƙusa yana ba da haƙuri. Ja can in ji Haruna, ai wannan ka shayar da ni ruwan mamaki. Ila ya rasa abin da ya ce na asha da ya haddasa baba da Haruna su yi ta mai faɗa Da yake shi ba irinsu ba ne ya ce, na ji na yi laifi, amma na roƙi a yafe mu. Ya sallama da su ya wuce abinsa, su kuma suka ɗunguma cikin gida suna ci gaba da masifa. Baba ya ci karo da Rabi'a a tsakar gida ya kira ta, ke Rabi'a zo in miki kashedi. Ta ajiye tukunyar da ke hannunta tana tunanin me ta yi ga sauran matan gidan da ke zaune a madafa kowa ta buɗe kunnuwa ta ji laifin da za a zayyano. Baba ya gyara tsayuwarsa Tana isa inda yake ya nuna ta yace. ce, Ke ce uwar bibi ki karya, to yanzu zan sanya wata dokar kuma kowa ya saɓa mini za mu kwashi ‘yan kallo. Idan kuma ke ce, to ba ni zan yanke hukuncin ba, mijinki zai yanke domin ta shafi farin cikin shi. Rabi'a ta kalli uba da ɗa da suka yi mata ƙur da ido. Kana ta ce, ina sauraron ka baba. Ya dakatar da ita bari hanzari don raina a ɓace yake. Kar ki gaya min maganar wofi yanzu nan ki nufi gidanku. Ki karkaɗa kunnuwanki da kyau kuma ku su dudu da sauran matan gidan nan ku shaida daga yau daga rana mai kamata yau na farraka ummi da gidan sani kina ji na ko daga yau ban amince ki ƙara kai ta ko da yini ba balle kwana ke ko ƙofar gidan ta bi ban yafe miki ba Ba Rabi'a ba har da su Goggo sai da su ta buɗe baki na mamaki da tunanin dalilin da ya sa Baba Haladu ya yanke ɗanyen hukunci mai zafi haka. Ko baki ji ba in maimaita abin da na ce ya ɗaga murya. Ta ji sarai Baba Haruna ya cafe ka san ita ɗin goyon bayansu take yi amma na rantse da Allah bakinmu guda da Baba Rabi'a da muka faɗi a bakin aurenki Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yayi zafi haka? Rabi'a ta tambaye su cike da kakkabi Gwaggo Habi ta cire tagumin da ta yi ta ce, Al'amarin nan kan abin bincike ne, me ya faru ne? Gwaggo Dudu ta ce, Me ya na son jin ba a si? Bayan ko duk abin da ya koro abu ya faɗa wuta, ku tabbata ya fi wutan zafi. Ke dai ki kiyaye, muddin kina son zaman gidan nan. Jummai da Ladi suka yi zugun domin abin ya fi ƙarfinsu duk da lamarin abin dubawa ne. Baba Haladu ya gyaɗa kai yana kallon surkuwa. Don haka ke dudu miƙo min kwaɗon zogalen nan da na rage domin in ƙarasa cinyewa kafin a kira sallah. Rabi'a ta juya ta shiga ɗaki saboda ba ƙaramin shigarta maganar mijinta da mahaifinta yi ba. Ta yi zugum ta zuba tagumi, Haruna ya bi ta ya zauna bakin gado yana huci tare da zazzare ido yana jiran ta tanka, ita kuma ƙala ba ta sake cewa ba. Ya gaji da fisge-fisgensa ya gyara murya, wuya ya kira ta a hankali alamun ya sauka daga fushinsa kenan. Ta ƙyale sa ya sake kiran sunan cikin jan hankali, ta ɗago ta kalle sa hawaye sirara na fito mata. ya saki ajiyar zuciya tare da sakowa ya matso kusa da ita. Me aka yi miki kike kuka? Salon wani ya ganki a kira ni maƙetaci? Ta share hawayenta tukunna ta amsa, Haruna me kake son in yi maka? Me ka nema baka samu ba da kake min irin Ba sai ka bullo da wata hanya ta cin zarafi ba, ka san ba zan ɗauka ba ko? Ya so saƙeya, ki yi min gafara, to sai ka sauke matsalarka a kaina? Kai ka san kura ta yi tafiya tun da ka ga ina bin ka sau da ƙafa, ba kuma wai abu ya sa na canza ba illa ilimin addini da nake samu. Na san darajarka da darajar aurena, amma duk da haka kar ka kuskura ka kai ni makura. Ya ƙara sassauta murya, dakata, ɗan tsihirta min. Kaɗan in yi miki bayanin abin da ke faruwa, wai shegen baƙin baturen namijin Aminatu ne, ke son amsar ‘yarki ummi ya tafi da ita can ƙasar kafirai ya riƙa. Ta yi jim kaɗan kafin ta ja numfashi ta ce, idan har goyon bayan mahaifiyarta ne babu laifi Haruna, tunda ko addini ya ba uwa damar riƙon ‘ya'yanta bayan sun rabu da uba har sai sun balaga. Ya gyara zama, haba dai ba da wuya, ban yi zaton in ji haka daga gare ki ba. Ke san baki jin takaicin jin cewa an ƙulla tuggu da munafurci ne don a amshi ‘yarki? Ta yi dariyar yaƙi, ta amsa, “Idan mahaifiyarta ta matse tana cikin damuwa wallahi zan haƙura da Ummi domin ai ta Amina ta yi min halacci.” Ya buga ƙasa, “Halacci a ina, na rantse sai in bayan raina kaɗai ne za ta ɗauki ‘yarta, ko shi kuwa sai in Baba bai nan, wallahi na gwammace mutuwarta da in bari a kai min ita agolanci can.” Ta dafa kai, “Subhanallah, don Allah ka tsarkake furcinka, ka yi fara Haruna. ya kalle ta, iyaka gaskiya ta kenan, domin na gane abin nasu rainin hankali ne, wato ni ga na matsi Rabi'a ta katse shi. Ya girgiza kai, kuma fa wai shi Baba Sani da kanshi ya zo zancen babu ko tsoron Allah. Rabi'a ta kura mushi ido yana ta masifa tana tausar shi duk da bata ji daɗi ba ko kusa amma iyakar gaskiyarta ta faɗi muddin Anta Amina na buƙatar ‘yarta za ta haƙure in su baba sun amince ta mayar da ita hannunta. Domin ko ita da ba ta haifi ummi ba, ƙaunarta ya shige mata zuciya, ta shaƙu da ita balle ita da ta haifi abinta. Gwaggo Habi ma ra'ayinsu ɗaya da Rabi. Haka kuma, a ɓangaren Baba Sani ya zayyane wa Inna Saratu da sirikinsa yadda suka yi da Baba Haladu da ɗansa. El ya murmushi ya ce, sannu da ƙoƙari baba. Wallahi daman ban sa aka ba, don na san abu ne mai wuya. Sa amince, amma ba komai, za mu ci gaba da yi mata addu'ar Allah ya raya ta cikin albarka. Tare da ba da kowace gudunmawa ya dace na inganta rayuwarta. A birnin London, kewar mijina ya dame ni duk da karatu da nake yi tuƙuru. hakan ya sa zuciyata ta ƙara tabbatar da yadda nake jinsa da matsayinsa a raina na yi ni ba tare da wani kuzari ba ga yawan faɗuwar gaba maras dalili da ya addabe ni duk da na ƙara ƙaimi wajen addu'o'i da karatun alƙur'ani ina roƙon Allah ya yaye min kowane hali yake ciki a ƙasar tamu oho zuciyata koya yanayin jikinta ya kasance na ja dogon numfashi na fesar da hayaƙin da tsananin sanyin da ake yi a london ya haddasa ku danna mana subscribe ku danna like ku danna kararrawa domin samun saƙon littafin namu da zarar mun ɗaura